Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 21, 25 da 16. Masu haramu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, noma, da da kuma niyya. a kuma ana iya kama mu a alfa radio da ke kuma na kasar ghana ghana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama mu suna iya samun mu akan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau Juma'a 20 ga watan Oktoba na shekarar 2017. Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makiri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukar dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Baba ba mu kanun labarai. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce rundunar soja na binciken sojojin wato mutuwar sojojin Amurka guda hudu da aka kashe su a ƙasar Nijar ta hannun mayakar jihadin Islama. sannan wata tattaunawar mako guda tsakanin wasu yankuna biyu bangaren kamaru wato masu amfani da harshen ingilishi ta zo ƙarshe a yau juma'a wani sabon bincike kuma da aka gudanar akan abubuwa da suka fi kashe mutane da kuma haddasa mutuwa farar ɗaya sun haɗa ne da ta'addanci bala'o'i daga allah da tabar sigari da kuma cututtuka Allah ya kyauta kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa majalisar wakilan najeriya ta amince dokar hukunta masu kisan taron dangi ko da falatu namu kwanakin nan kiga abubuwan da ke faruwa yanzu ba wanda ke bacci dukkanmu da hawaye a fuskokinmu muka ce to menene ya sa har wannan abin ya zo ya kai ga wannan eh, masifa ɗin abin ya dame mu a can jihar nasarawa ko cewa suka yi har yanzu ba su tabbatar da ko akwai cutar nan na kyan dambiri ba labari ne kawai wanda ba cikakke ba domin a yanzu dai da muke magana da ke nan ban mutum daya wanda muka san shi da kamar yana da wannan ciwon ba. A kuma muna ɗauke da rahoton kama mutane sama da dubu shida da hukumar safarar mutane ta yi a farkon wannan shekara zuwa yau. Kana Mahmud Lalo zai shigo da shirinsa na duniyar Amurka amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce rundunar soja na binciken mutuwar sojojin Amurka guda hudu da aka kashe su a Nijar a farkon wannan wata ta hanyar mayakan jihadin Islama. Yayin da ake dawowa da gawar ɗaya daga cikin sojojin a sa ta Florida a wannan mako, Mattis ya ce rundunar za ta fidda sabuwar sanarwa da zaran ta samu bayanai a cikin lokaci. The loss of our troops uh, is under investigation. Uh, we in the Department of Defense like to know what we're talking about before we talk. Ya ce a kan rashi da muka yi na dakarunmu. Mu a ma'aikatar tsaro muna son mu samu abin da muke faɗi kafin mu bayyanar da su, kuma a wannan lokaci ba mu da cikakken bayani akan wannan batun. za mu fitar da bayanai cikin gaggawa kamar yadda za su shigo mana saboda muna alfahari da dakarunmu kamar yadda kuka sani muna gudanar da bincike a duk lokaci da aka kashe mana sojoji an kashe sojojin ne a farkon wannan wata a wani kwantan bauna da mayakan jihadin islama suka yi wa dakarun amurka da na niger a wani fada da ta yi sanadin wato kashe sojojin niger kuma guda hudu sanata john mccain mai yawan sukan lamirin shugaba trump ya yi barazanan shigar da neman izini na samun sammaci na karin bayani akan wannan harin. wata tattaunawar mako guda tsakanin wasu yankuna biyu na bangaren kamaru masu amfani da harshen ingilishi ya zo ƙarshe a yau juma'a gwamnatin ƙasar ce ta shirya wannan tattaunawar ɗaruruwa masu zanga-zanga ranar zanga-zangar lebialem wani yanki na masu amfani da ingilishi a kudu maso yammacin kasar sun kori tawagar da shugaban kasar paul biya ya tura su zuwa tattauna da shugabannin mazauna yankin masu zanga-zangan sun cinna wuta a gidan dan majalisar yankin wato bernard fojo prime minister ya je yankinsa na asali kudu maso yammacin kasar a garuruwa daban-daban akan tattaunawar wannan makon babu wani labarin tashin hankali da ya biyo bayan ziyarar tasa sai dai wasu wakilan jama'a sun ki ganawa da shi gwamnati ta ɗauki matakai masu tsauri akan shugabannin yankin da ke fama da yajin aiki na tsawon shekara guda kana ƙungiyoyi masu fafutukan ware bangaren ingilishi na ƙara yaɗa tashin hankali a ranar ɗaya ga watan satumba shugaba paul biya ya sake wasu mutane 50 da suke tsare sakamakon zanga-zangan amma duk da haka wasu ɗauruwa na ɗaure a gidan yari waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sabon cike ya ce abubuwa da suka fi kashe mutane kuma suke haddasa mutuwa faraf ɗaya su ne yaƙi da ta'addanci da bala'o'i daga Allah da tabar sigari da kuma cututtuka binciken da aka wallafa a mujallar labaran kiwon lafiya ta lancet ya ce gurbataccen iska wanda ake, wanda ake samu a fili da kuma wanda ke cikin wani abu su ne suka kashe mutane miliyan tara a shekaran 2015 ko kuma su ne sanadin haddasa ɗaya a cikin kowane mutuwa shida a indiya iska mai guba da ke tashi a inda ake kone-kone wasu sanadarai tana shiga babban birnin kasar inda miliyoyin mutane ke zaune birnin new delhi shine kan gaba a fadin duniya wurin mutuwa da suke ko kuma mutuwa sakamakon gurbatancin yanayi wanda ya wallafa wannan binciken ya ce gurbatar iska yana yin barazana ga 'yancin bil'adama kamar 'yancin rayuwa 'yancin ƙoshin lafiya 'yancin kyautatuwar rayuwa da kuma 'yanci na kare yara da marasa galihu. sakataren ma'aikatan harkokin wajen amurka rex tillerson ya tafi gabas ta tsakiya yau juma'a domin halartar taron tattaunawa tsakanin gwamnatin saudiya ta iraki da kuma duba hanyoyin da za a karfafa dangantaka tsakanin kasashen biyu shirin zaman tattaunawar ya zo ne daidai da lokacin da dangantaka tsakanin riyad da bagazaza ya fara armashi ana kallon haduwar tasu a matsayin wani yunkuri na amurka wajen rage karfin sa hannun iraq iran a iraki ta hanyar karawa bagdad karfin gwiwa ta zama kawa ta kusa da riyadh mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka heather nuwat ta ce amurka na murna da dangantakar da ke tsakanin iraki da saudiya inda ta ba da misali da yadda aka buɗe kan iyaka a tsakanin kasashen biyu wajen shigar da kaya za a iya za a yi zaman ne a Riyad babban birnin kasar saudiya bayan watanni hudu da kasashen biyu suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar karfafa alaka tsakanin kasashen da ke makwabtaka da juna a wani yunkuri na rage ikon fada a ci da iran ke da shi a yankin a cewar ma'aikatan harkokin wajen ta amurka a yayin da tilasan ke riyad zai gana da shugabannin saudiya daban-daban domin tattaunawa akan rikicin yamin da kuma rikicin da ake ake ciki a yanzu akan mashigin tekun gulf da iran da kuma wasu muhimman al'amura da suka shafi kasashen biyu a yankin labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari mu fara da rahoton da ke cewa majalisar dokokin tarayyar najeriya sun amince da dokar hukunta duk wanda aka samu da hannu cikin hukuncin kisan taron dangi wato jungle justice a turanci ga madina daura da karin bayani a cikin wannan rahoton Wannan ɗabi'a na kashe mutane barkatai ya tunzura 'ya'yan majalisar ƙasar tun daga zauren majalisar dattawa ya zuwa na wakilai. Wani abu da yasa suka amince da dokar kisa akan duk wanda aka kama da laifin kashe wani ba a bisa ƙa'ida ba. Ahmad Babba kai ta dan majalisar wakilai ne. a waɗansu lokutan ma ba a iya gane mai laihin ko mara laihin wani za a biyo a horma wani ko kuma wani za a biyo ya ce wane ne a horma wancan ɗin ko kuma ya nuna wani ya ce tare suke don gudun azaba ko don bugu ko don wani abu da ya ji zai halaka shi a ɗauka abin so waɗannan abubuwan sun fita cikin mizanin hankali shi yasa muke ganin doka wadda za a sa ma abun linzami ta rage shi ko kuma ma ta hana shi duka kwata-kwata ita ce mafita. Shi ma mai wakiltar fancin kankai kanam ta jihar Plateau a majalisar wakilan timothy Ngolu Simon yana mai alhinin irin wannan kashe-kashe da kasa ta tsinci kanta a ciki. In kin duba wurare da yawa ko da Plateau namu kwanakin nan kiga abubuwan da ke faruwa yanzu ba wanda ke bacci dukkanmu da hawaye a fuskokinmu muka ce to menene ya sa har wannan abin ya zo ya kai ga wannan eh, masifa ne abin ya dame mu. To sai dai kungiyoyi masu kare haƙƙin ɗan adam na ganin akwai sakacin mahukuntan ƙasar. Awal Musa Rafsanjani shine shugaban kungiyar Sislak. Sakaci ne na wajen ɓangaren wato mahukunta, wato mahukuntan kamar misali 'yan sanda da su misali masu shari'a idan har iyaye ba sa kwaɓar 'ya'yansu idan har shugabannin jama'a da shugabannin addini da shugabannin siyasa ba sa kwaɓar mutanen da suke yi kuma ba sa nuna cewa duk wanda i ba za su yi tafiya tare da shi ba to wallahi gaskiya ba za a daina wannan al'amari ba A kan muhimmancin dokar babban lauya kuma kwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara kogo ibrahim ya yi bayanin matsayin dokar an fito an yi bayani filla-filla sashe na sha ɗaya na tsarin mulki da sasuna na arba'in da bakwai zuwa sashe na saba'in da tara ya yi bayanin duka cikakkun ayyukansu aikinsu shine su tsara dokoki domin tafiyar da jin daɗin jama'a da kuma tafiyar da tsaro da kuma tafiyar da ci gaban eh, jamhuriyar najeriya aikin su kenan wanda hurumin na tsarin mulki ya yi bayani rahotanni sun bayyana cewa babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya ibrahim idris yana goyon bayan wannan dokar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To duniya mu bi ta asese, to duniya mu bi ta asannu. To da a can jihar Nasarawa gwamnatin ce ta ce har yanzu ba ta tabbatar da cutar ƙyan biri ba duk ko da yake tana cikin jihohi goma sha takwas a Najeriya da ake cewa tana da wannan cutar. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Ma'aikatar lafiya a jihar Nasarawa ta ce har ya zuwa yanzu bata tabbatar da bullar cutar dambiri a jihar ba. A ranar laraban da ta shige nan ne dai ministan lafiya Isaac Adewole ya shaidawa manema labarai jihohi goma sha ɗaya da aka samu bullar cutar dambiri ciki har da jihar Nasarawa. Kan haka na tambayi daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar lafiyar jihar Nasarawa Dr. Ibrahim Adamu Alhassan don ji ko akwai bullar cutar kyan birin a jihar ta Nasarawa. Gaskiya wannan labari ne kawai wanda ba cikakke ba domin a yanzu dai da muke magana da ke nan ban kwan mutum daya wanda muka san shi kamar yana da wannan ciwon ba akwai mutane da muka dan gani ta biyu haka wanda suka nuna alamun ciwon amma bayan duba su mu haɗe dosa jinin su mun aika shi zuwa lab har yanzu ban samu sakamakon ba to ba wani ne da zai ce eh, kamar yana da wannan tsakiyar gambiri a jihar Nasarawa yanzu haka. Me ke janyo wannan cuta? Eh, wannan cutan ana samun shi ne ta hanya guda biyu. Na farko cuta ne da yake jikin birrai a wanda su ne suke samun wannan ciwon dama daga farko. Amma kuma cutan cutan mu dan adam yake da su birran nan cutan zai iya tashi daga jikin birrai da zuwa wajen mu. Kuma ta yaya yake zuwa na farko in kama an ji an kashe birnin nan za a iya jinin da yake jikin shi ko kuma shi ma jinin shi ma wannan kurajen suna fita mashi shi shi gurin ko ruwan da yake cikin kurajen nan ya taba jikin mutum zai ya samu wani ciwon bacin haka mai mutane suna cin biraina bacin haka kuma akwai abu da ake kira ina jin kurege ne ko spirit kuma za a iya samun ciwon nan ta wannan hanyar ya samu dan adam daga dan adam kuma zai iya tashi da wannan dan adam zuwa wancan dan adam sai numfashi idan mutum na da ciwon nan in ya zo kurai kunda eh, da shi kusa ta wanda numfashi ke kasance numfashi da aka yi samu wannan ciwon. Na biyu kuma idan um, kurajen suka fashe ruwan kurajen suka fashe sarrafa jikin mutum shi ma mutum ya samu ko kuma jini shi ya taɓa jikin mutum mutum ya samu ko kuma irin uh, kamar kayan sawa da zanin gado da su um, ruwan jikin shi ya taɓa jikin wani mutum zai ya samu. Na alamomin wannan cuta. Da farko dai zai wuya a kan um, ciwon wani kyan dambarin ne duk da farko za a samu eh, ciwon kai ne mai tsanani da zazzabi da ciwon baya da kasala da amai da gudawa da su wasu san duka haka na alamun tsari a faru a kowane ciwo ko ma malaria da su zasu nan suna iya nuna haka zai ka nuna madogin ciwon kafa dai wajen marin shekun kumbura amma zai fita a hammata ya fita wuya ya fita a duk na na jiki ne amma na ƙarshen alama shine wannan su kuma an ji duba jini a dangana a na'ura shi da zai tabbas To amma ina illar wannan cuta? Illar shi shi ne wannan zazzafin da wannan kafalan da kuma wannan kurajen da suke kawa. Amma ba ka baya komi baya cuta baya komi sai dai haka in yayi bayan kamar sati uku aka sai da sake ya kare da kanshi. Don yanzu da muke nan ba rigakafi ga ciwon ko ba magani sai dai kawai kana ciwon kai ba ka maganin ciwon kai in yi zafi ba ka maganin zazzabi. sun kuma don wannan kurajen da kai kai ba ka maganin kai kai da kuma maganin da za su shafa don kurajen su yi za su ko kuma jan suka shi kuma ba da antibiotic don kai ka samu wani cuta da zarurin tsakanin amma ba da wasu ciwon baya wani illa. Eh zai iya kama kowa da amma ya fi kama dan matasa haka zan ce yara zuwa matasa haka. Wace hanya mutane za su kare kansu daga kamuwa da wannan cuta? Masha Allah yanzu dai abu da muke shawarta mutane na farko dukkan da suke hulla da su namun daji su birrai su birrai da su beraye ai haƙuri a rabu da wani namun dajin a yanzu. na biyu kuma idan ah, mu sake tsabtace muhallinmu mu yawaita wanke mu kuma muka ga wani mutum da yana da zazzabi ko wanda yana zazzabi ne ma Dr. Ibrahim Adamu kenan daraktan kula da lafiyar al'ummar jihar Nasarawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Hukumar yaƙi da safaran mutane ta Najeriya ta ce daga farkon wannan shekara zuwa yau ta kaya mutane sama da dubu shida da aka samu da laifin safaran mutane ba bisa ka'ida ba, kuma ta gurfanar da 327 daga cikinsu. Ga Hassan Mai na kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. kakakin hukumar yaƙi da fatocin mutane ta Najeriya wato Naftin, Mr. Josiah Emerald ya min ƙarin bayani. But so far because of uh, reported cases and uh, arising from our proactive investigation, not less than 6,000 people. Ya zuwa yanzu bisa yadda ake kwarmata mana bayanai da kuma irin binciken kwakwaf da muke yi, mun yi nasarar uh, muke abin da ba zai gaza masu fatocin mutane kimanin uh, dubu shida ba. Tuni ma an zartar da hukunce-hukunce akan sama da mutane 320 27 kuma a wannan laifi mukan tuhumi duk wanda ya taka kowace irin rawa wajen safar mutane a matsayin mai laifi. We are also looking at people who have played one role or the other. To shin ko ke haddasa fatocin bil'adama? tambayar kenan da na yi wa hajiya hawa liman wata mai fafutukar horas da matasa a Najeriya. Ya abubuwan suna da ɗan dama, za ka ga cewa ana ta'allaka abin da talauci, rashin aiki yi za ka ga cewa na amfani da wannan dama na talauci da cewa an tafi neman greener a ake cewa kamar turai da amurka kuma idan yawanci mutum bai ta hanyar da ya kamata ba musamman in mutum bai ilimi mai zurfi ba za ka ga lokacin da ya isa can din ba zai samu aikin yi din ba a ƙarshe zai um, kasance ya samu kanshi a cikin irin waɗannan harkoki da ake faɗa wanda za ka ga a ƙarshe ma wasu suna kasancewa kamar karuwanci suke haka ko kuma wasu abubuwan haka kuma idan ka duba wasu gaskiya ba sa sanin cewa abin da za a kai su yi kenan sai sun isa can din za ka ga cewa wasan su an karɓi fasfinan su ba su da hanyar da za su bi su dawo kuma dole su ciyar da kansu dole su ɗauki nauyin kansu wasu su kuma gaskiya suna sani akwai wasu yankuna na Najeriya wanda su abun alfahari ne ma a ci su suna wajen suna aiko musu da kuɗi kuma sun san abin da suke yi din kakakin hukumar yaƙi da fadocin mutane ta Najeriya, Mr. Josiah Emerald, ya yi bayanin wasu daga cikin matakan da suke ɗauka don yawa tufkar hanci. What we do is to create a Abin da muke yi shi ne, muna wayar da kawunan jama'a. Na san kasan hukumar Naftin ta kaddamar da uh, wani gagarumin shirin faɗakar da jama'a kan illar fatocin mutane da mayin ƙaura ta haramtacciyar hanya. Muna da alakar aiki tare da tarayyar Turai da Amurka don shawo kan wannan matsala, kuma kwalliya na biyan kuɗin sabulu. Mutum na da 'yancin yin ƙaura ko da yin bulaguro, amma abin da muke cewa shi ne, a yi ta halastacciyar hanya bisa ƙa'ida, domin babban makasudin safarar mutane shine don a ci da gwamnati. The whole essence of trafficking is about exploitation. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ya ke mu kai da rashin na kowa ya lura da taimaki gwamnatin Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe goma sha ɗaya da da minti goma sha tara ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin namu na wannan mako zai dubi ne kan yunkurin da sakataren harkokin wajen Amurka yake yi domin ganin an yi amfani da hanyar diflomasiyya yayin da yiwuwar amfani da matakin soji ke kara zafafa wajen daƙile shirin mallakar makaman nukilin da Koriya ta Arewa ta sa a gaba. Sunana Mahmud Lalo. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce amurka za ta ci gaba da bin tafarkin diflomasiya domin ganin an shawo kan koriya ta arewa ta yi watsi da shirinta na mallakar makamin nukiliya har zuwa lokacin da za a saki bam na farko kamar yadda ya faɗa sakatare tilasin ya yi waɗannan kalaman ne a ƙarshen makon da ya gabata yayin da ake ci gaba da nuna yatsa tsakanin amurka da koriya ta arewa lamarin da ke ƙara zafafa yiwuwar amfani da matakin soji akan ƙasar ta koriya ta arewa wasu dai na ganin nuna gazawar matakin diflomasiyya da shugaba trump yake bayyanawa wata dabara ce ta neman maslahar tattaunawa kan wannan takaddama ina ganin ina da wani irin hali na daban ina jin kamar na fi ɗaukar lamarin nan da zafi fiye da sauran jama'a to hakan ne yasa kuma wasu ke ganin hanya ce ta shimfiɗa ɗaukan matakin soji domin daƙile shirin makaman nukiliyan na koriya ta arewa da za a iya harba shi daga wata nahiya zuwa wata John Delury farfesa ne a fannin hudar kasa da kasa a jami'ar yonse da ke Seoul babban birnin Koriya ta Kudu. A irin tawa mahangar, wannan gwamnatin ba wai Trump shi kaɗai ba, na shirin ɗaukan matakin soji nan da wata shekara mai zuwa idan har hanyar diplomasiya ta citura. Wani binciken jin ra'ayin jama'a da aka yi kwanan nan ya nuna cewa shugaba Trump na ƙara samun goyon bayan 'yan Republican kan ɗaukan matakin soji da zai tarwatsa wurin da koriya ta arewa take hada makamin nukiliyanta sai dai mafi aksarin amurkawa na adawa da wannan mataki duk da cewa kai hari akan koriya ta arewa domin kare amurka daga harin kasar dalili ne mai tushe amma a cewar wasu zai wuya a kafa hujja da hakan sannan duk wani harin soji da amurka ta kai ko da akan rumbun adana bayanan koriya ta arewa ne da nufin wargaza shirinta na nukiliya ko kuma a shirya kashe shugaba kim jong-un hakan zai iya haifar da martanin da zai kare a kan koriya ta kudu wanda zai shafi hadda karin amurka dubu ashirin da takwas da ke jibge a kasar sannan ya tsindama yankin cikin yakin makamin nukiliya david straub wani kwararre ne da ke sharhi kan koriya ta arewa I think that be morally, Ina ganin yin hakan zai zama bai dace ba a hankalce, a diplomasiyance, a kuma siyasance, domin zai iya zama babban bala'i ba wai kaɗai ga yankin Koriya ba, amma har ga Amurka. Ita dai Koriya ta Arewa ta ce shugaba Trump na da wani mugun nufi a kanta, domin atisayen haɗin gwiwa da suke yi da Koriya ta Kudu ya nuna hakan, saboda haka ya zama mata dole ta mallaki makaman na nukiliya. ana dai sa ran nan ba da jimawa ba kore ta arewan za ta sake wani sabon gwajin makamin na nukiliya to sai dai wata tambaya da ke ci gaba da kasancewa a zukatan mutane ita ce ta yaya ƙasa kamar kore ta arewa da ke cidda al'ummarta da kyar ta iya mallakar fasahar kera makaman nukiliya kim dong yob malami ne a jami'ar kingdom da ke ƙasar kore ta kudu 또 이에 관련된 부품 제작을 CNC 기술을 통해서 자체적으로 부품을 ta mallaki fasahar nan da ake kira CNC wacce ke ba ta damar kera makamai masu linzami da kanta shi yasa duk da takunkumin da aka saka mata wanda ke hana ta kaiwa ga samun sassan da ake kera makamai masu linzami kasar take iya ci gaba da gwada makamai masu linzami saboda takunkumin ba shi da wani tasiri. Ƙwararru dai sun ƙara da cewa yanzu ƙasar ta kware ba a fannin fasaha ta CNC kaɗai ba, hatta iya dabarar nan ta kwaikwayon wata fasaha da za a shigo da ita daga ƙasar waje, inda ta kan kwance makami ta kalla ta kwaikwayi yadda aka kera shi ba tare da ta yi la'akari da cewa ta keta dokar da ta haramta satar fasaha ba. To an yi dai kyasin cewa Koriya ta Arewa na da mashinan fasahar ta CNC har guda dubu goma sha biyar. waɗanda ke bata damar ƙera makamai masu linzami masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu in za madadin ɗaya daga cikin wakilanmu da ke abuja wato hassan mai na kaina da kuma ɗaya daga cikin wakilanmu da ke binne mai a jamhuriyar nijar wato sulaimu barma da julie leathers gresham da ta taimaka wajen haɗa wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla muna karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da hudu ne ba da rabi kamar yadda na faɗa ɗazu ba yanzu kuma mun zo ga saƙonin da ku masu sauraro kuka aiko muna. Sakonmu na farko ya fito daga General Buhari Yahaya Unguru da Adamu Habu Umar Yanga sun ci Assalamu alaikum biyoyi Hausa muna fatan ziyara aikin shugaba Buhari da ya kai ƙasar Turkiya tabbas abin ayaba ne da fatan taunawa za ta kawo mana ci gaba mai ɗorewa a tsakanin ƙasashen biyu. Sai kuma sako daga Abba Sa'ad Mahuta ya ce Assalamu alaikum biyoyi Hausa da fatan kuna lafiya. Zanga-zanga da wasu ma'aikatan hukumar ba da agajin gaggawa suka yi wato nima ya nuna yanzu dai ma'aikatan sun gaji da salon jagorancin shugaban hukumar tasu su don haka ne nake gani ya kamata shugaban hukumar ba da agajin gaugawa ta nima da ya sauka daga kujerar tashi cikin ruwan sanyi sai kuma sako daga sufiyanu gomel zangon daura ya ce assalamu alaikum boa hausa al'ummar najeriya muna godiya ga shugaba muhammadu buhari bisa manyan ayyukan da ya sanya wa hannu a duk faɗin najeriya fatan mu allah ya ƙara wa shugaba buhari lafiya da tausayi sai kuma sako daga fatima musa wadda da aishatu musa wadda da ibrahim musa wadda barakin ladan jihar filato sun sun ci assalamu alaikum ya hausa to ci gaba da tura jiragen yaƙi da shugaban mu najeriya muhammadu buhari ya yi domin wanzar da zaman lafiya a jihar ta falato wallahi ya yi daidai sai kuma sako daga kishin ƙasa hussaini abba dambam jihar bauchi ya ce matakin hana likitoci da ke aiki asibitocin gwamnati gudanar da aikin kashin kansu da gwamnati tarayyar najeriya ke yunkurin yi za mu iya cewa zai yi tasiri ga farfaɗo da haƙar lafiya a najeriya amma a gani na fara gyaran asibitoci da samar da wadatattun magunguna shi fi kamata gwamnati ta fara tukuna kuna. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Ibrahim Rabilu Tsaffe da Muhammad Baban Yusra Gusau da Bala Yaro Mada jihar Zamfara sun ci salam murya Amurka muna kira ga gwamnati jihar Zamfara da ta taimaka wa 'ya'yan talakawan jihar ta hanyar biya musu kuɗin jarabawar kammala sakandare wato wai da neko domin su samu damar wucewa makarantar gaba. To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. sakataren tsaron amurka jim mattis ya ce rundunar soja na binciken mutuwar sojojin amurka guda hudu a niger waɗanda suka mutu a farkon wannan wata a hannun mayakar masu jihadin islama yayin da ake dawowa da gawar ɗaya daga cikin sojojin a jiharsa ta florida a wannan mako matis ya ce rundunar za ta fitar da sabuwar sanarwa da zarar ta samu cikakken bayanai akan wannan abu a cikin lokaci wata tattaunawar mako guda tsakanin wasu yankuna guda biyu na bangaren kamaru masu amfani da harshen ingilishi ta zo ƙarshe a yau juma'a gwamnatin ƙasar ce ta shirya wannan tattaunawar don kawo ƙarshen matsin lamba da bangarorin ke yi na samun 'yanci wani sabon bincike ya ce abubuwa da suka fi kashe mutane kuma suke haddasa mutuwa farab ɗaya su ne ta'addanci bala'o'i daga allah tabar sigari da kuma cututtuka bincike da aka wallafa a mujallar labaran kiwon lafiya ta lancet ya ce gurɓataccen iska wanda ke fili da na cikin wani abu su ne suka kashe mutane miliyan goma sha tara miliyan tara a shekarar 2015 ko kuma su ne sanadin ɗaya daga cikin kowace mutuwa shida da aka yi a duniya a indiya kuwa iska mai guba da take shiga a cikin babban birnin ƙasar daga kone-kone wasu sanadarar da ake yi inda miliyoyin mutane suke zaune kuma birnin delhi ita ce kan gaba a faɗin duniya na mutane da suka mutu sakamakon gurɓatar yanayi. madalla da labaran mu kawo ƙarshen shirin halin yanzu. yanzu a madon kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi baba yakubu makere da ya taimaka min domin gabatar da shirin sai julie gresham wadda ta ba da umarni da injiniyan mu john ni ladan ibrahim aiwa ke cewa a ci gaba da sauran sashen hausa domin ku ga usman ahmed kabara da tawagarsa za su gabatar da shirin yau da gobe a yi sauraro lafiya